gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau shida ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan raina miji a zamantakewar aure. ne a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu jagorancin wakilar sashen hausa bitta ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana a yau zauren namu zai duba dalilan da ya sa mata suke raina mazajensu wai ta yaya za a shawo kan wannan matsala duk waɗannan da ma waɗansu batutuwa a cikin zauren namu binta gare ki. haji da washin me ke sa mace ne ke raina saurayin da ko kuma ta raina mijin da take aure. A cikin ajin namu yau ɗaliban namu da muka gayyata wanda za mu tattauna wannan maudu'i da su su ne karimatu ma'azu abdulsalam wasila ahmad muhammad bashir binji da kuma khadija sa'ad muhammad wanda za mu fayyace kuma mu fahimci me ke kawo shi wannan raini ko kuma rashin yabo da kuma tozarci tsakanin saurayi da budurwa ko kuma tsakanin mata da mijinta bari fara da Khadija shin wai me kuke gani kuke ma mazajen ku gani gani ne ko saurayi a ringa mishi wani gani gani Mai kika taka ne ko me wani laifi yake miki da har zai sa mace da raina sauran da kuta raina mijin da take aure. To mai sauraro barkanmu da warhaka. dalilai kala-kala yana iya sa ya zama miji eh, mata ta raina mijinta a zamantakewan aure. kamar ni a fahimta na yawanci dama idan aka yi aure zaki ga namiji ya girma mace. To akwai abin da bahaushe yake cewa kama girma. wato ma'ana mutum ya san cewa shine babba ya rinka yin abubuwan da suka dace wanda zai sa girman shi ya ci gaba da mai ganuwa a idan ita abokiyan zaman shi akwai kuma eh, matsalan eh, mai ake cewa irin ya zama namiji baya iya daukar laluran gidan shi irin ya ban matan shi ita take komai ita take kaza kaza to za ki ga ko doka yasa ba a so a bi in ya faɗa ba za a bi ba ko kuma magidanci ya zama shi ya kawo doka zai zama kuma shi zai fara karya wannan doka. Mm. So wannan yana iya kawo damuwa tsakanin zamantakewar miji da mata har wani lokaci za ki ga ya zama kamar na raini. So shi yasa duk sanda namiji zai sa doka ya duba ya gani shi ma ba zai dawo yana karya wannan dokan ba in an sa an sa ta to ki ga an kiyaye kuma an zauna lafiya. Bari dai mu ji daga bakin namiji. tun daga bangaren in mata muna hangen ga dalilan da muke tunani to ga namiji shin me yasa kake tunanin namiji zai kai ga gidansa har ya kai ga arena shi ko kuma gida saurayi ne da budurwa zaka ga wani tun daga lokacin da ake soyayyan ma zaka fahimci cewa wannan ka ta raina saurayin kuma a haka ake ci gaba da buga soyayya? ni a naka mahangan a matsayin ka namiji kake tunanin zai kawo mace har ta kai ga ta raina abokin zamanta akwai abubuwa kamar guda uku wasu amma mafi yawa an fi samun matsalolin ne daga maza a duk sadda shi namiji ya zama na cewa ba zai yi dokar na ɗawainiyar da Allah ya ɗora mishi akan matar shi ba na farko ciyarwa cefani da ƙanana ƙanana abubuwa irin sabulun wanki man shafawa makilin duk sadda ka gaza ma gidanka ga wani abu kalila to daga sannan ka bude kofar reni tsakaninka da iyalanka to mafi yawan wasu mazan gaskiya zaki ga wanda ya kawo kayan abinci wancan sauran ƙananan abubuwan bai damu da yin su ba kuma bai damu da ya ji ta ina take samu take yin su ba su dai wannan suna kawo reni don sadda baka iya cika burin iyalanka ba tana da bukatu na rayuwa wa'inda Allah ne ya dora maka ba wai ita ne ta dora maka ba to ta za a yi ka ba ta umarni ta bi ta za a yi ba za ta rena ka ba su wannan gaskiya yana yawan kawo irin wayannan matsaloli sanan na biyu yawanci wasu mata idan har suka fahimci cewa kana da nemi nemin mata kuma har ta gani da irin ta koro-koro to shi ma yana kawo maka reni a cikin gidanka wani ma kanwan matar shi yake nema so daga sadda matan ta gani ko kuma ta fahimci haka ta za a yi ta mutunta ka ta girmama ka saboda ka riga ka zubar da mutuncinka ka zubar da girman ka a ka, wani kuma dama da ƙarya ya auro ta abubuwan duk da ya tsara rayuwarta a kai na ƙarya sai ta zo sai ta gaba ta gansu ba so daga sadda kai ma yaro ko kane ne ko kane gare ka ko da daga sadda ka mai kariya ya gane ka mai kariya to ba lalle bane bai girmama ka ko ya mutunta ka ko ya mutunta maganganun ka ko umarnin ka ba so yana da kyau maza su kiyaye wurin yi ma mata karya wurin auro su ko kuma dora su kan rayuwar da ba za su iya ba su irinta ba idan suka shigo gida kuma ba za su samu in ba su ganta ba so dole su ma su koma su raina ka su umarnin ka. sannan akwai wani abu da ke faruwa akwai mata da kuma su ko za zaka musu suna da raini yanayin tarbiyyar da aka basu daga gida kila ta ga mahaifiyarta ta na mahaifinta ta ɗauka cewa wannan abin abin gware ne to idan ta zo gidan mijinta duk yadda ya nemi ta mai biyayya ba za ta yi mai biyayya saboda dama bata saba ba a bata tarbiyya ba so da yawa idan zaka auri mace kamar in ban manta ba a shekarun baya idan ka zo ka yi aure gida tambaya ake yar wace ce ba yar wani ne ake tambaya ba saboda idan mahaifiyarta tana da tarbiyyar kwarai ba a ma bukata a bincike ko wace ce to so yana da kyau iyaye mata su ma su dage wurin ba da tarbiyya idan sun raina iyaye mazajensu to sani iyayensu su ma za su iya ɗaukan irin wannan tarbiyyar su kai a gidajen mazajensu sannan kuma yana musu illa a zamantakewa na aure. to mun ci dai daga bakin namiji daga bakin mai ita ko eh, wanda abun ya fi shafa a nasu hangar suna ganin cewa idan akwai wa'annan dalilai na ci misali kila in namiji ya kasa wurin sauke nauyin da Allah dora mishi a gida zai iya samun matsaloli na cewa tun tana daurewa har za ta kai ga ta kasa eh, tana ganin tun da ni zan fita in je in nemo to ni da kai kusan ɗaya ne. Yawa Allah. Wasila kin ji abin da Bashir binci ya faɗa. me yake tunani a naki mahangar a matsayin ki na mace zai sa mace duk girman namiji da isarsa da izzarsa da iya kallon idansa ta gaya masa magana ko kuma ya faɗa ta faɗa ko ya kai ga maya mata tsawa ta buga mishi kafin ya mata tsawa ya ta buga mai tsawa ta fita ba tare da izininsa ba ya sa ta abu ta ce ba za ta yi ba me ke ganin zai iya janyo haka wannan al'amari babu abin da ba zai janyo ba akan zamantakewan abu kuma asali shi namijin ni ana wa tunanin ya zama zamana ya ɗora abin tun daga wurin neman aure ne da yanayin sigar da ya je mata ya ɗora ta a kai ba mamaki ya je da niyan ya yi mata ƙarya ta shigo gidan ta ga ba abin da take gani a waje ba wato ya kifa ta yawa zai iya mata ƙarya a waje ta shigo gidan ta ga abin da ake a waje ba shine a wurin ba to kin ga farko wannan zai iya kawo renin farko ke sannan na biyu tarbiyya ya samo asali daga gidan da ta fito wala Allah gidan na nasu babu cikakken tarbiyya domin wasu abin da suke yi suka ga iyayensu na yi a gida shi za su zo su dora su kuma a gidajen ai tabbas haka ne yake mm. kin gani ai ci gaba ne to na biyu kenan na uku kuma wata ma takan siyo wata ɗabi'u gidansu babu takan bi ƙawayen mm. dan gidansu ba haka tarbiyyar da aka ba ta ba kenan already gidansu akwai tarbiyya fiye da tunanin ka inda kake tunani to idan ta bi hanyar ƙawaye su ta gurguwar shawara wala Allah ta wurin bin malamai ta fi ƙarfin mijinta abin da ya zama na ita ce dai mai gida to abin da ta ce a cikin gidan za a yi wata kuma ba ma sai ta bi ƙawaye ba kawai za ta ɗauki mugun ƙuduri ne ta sa a zuciyarta don already mata muna da zuciyoyi daban-daban akwai wanda zuciyarta fresh ne wata kuma ba ta da kyan zuciya ba na kushe mu mata ba ne amma akwai irin wannan ɗabi'un a cikin zukatanmu ta fada cikin bin malamai bokaye ya zama na dai ita ke kontrol din gidan sai abin da ta ce to ta gama da namiji in ga a matsayinta ta gama da namiji sai abin da ta ce Sanari ma kin ji dai abin da eh, saura suka tattauna a kan su da yana suke ganin ke kawo reno. Ba kya ganin idan namiji yana son mace ne da yawa yasa take ganin to tun ta same shi ba ta gara shi ita ma. Salamu alaikum wa rahmatullah. Ta ji zaƙin miya. Eh, malamai sun tattauna kuma sun yi bayani abubuwan da ya kamata su faɗa. To amma ni a tawo mahangan shine kamar yadda Muhammad Bashir ya faɗa cewa idan namiji ba ya kasa sauke haƙƙin gidan shi an dole a samu rain. domin abubuwan da Allah ya dora a kanka baka yi ba shi yasa za ki ga yanzu akasari in aka tsame mata guda ɗari to bai fi ki samu mutum goma wanda suke iya girmama mazajensu ba me yasa saboda mazan sun gaza a wajen kula da haƙoƙi za ki ga a zamanin iyayenmu a da a baya namiji zai kai goro ya kai mari ya kai iyakan yinsa domin ya tabbatar ya fitar da haƙƙin iyalansa cikin gida. To haƙoƙin kamar wanda Haƙoƙi ire-iren wanda Allah ya ɗora mai kamar ciyarwa, kamar hidiman gida, daga manyan har ƙananan fede da sabulu wannan kamar yadda Muhammad Bashir ya faɗa bai kamata a bar ma mace a ce ita bace za ta siya. To mutanen da duk sun kiyaye irin wannan. Idan kin lura yanzu za ki ga mata farar a kasuwa a da ko sai ki yi tafiya ki shafa awa guda kina tafiya ba za ki ga mace uku akan titi mm. amma yanzu idan kika fita kafin ki ga namiji daya kin ga mace talatin ya kawo dan gawa ta yawa ba haka bane kawai mazan ne suka saki al'amura a hannun mata su kuma matan suka zo su dauka to me yasa ba zan raina ka ba abin da ya kamata ka je ka dawo ka gaji girmamawan da ya kamata maka to ni ma na fi ka gajiya tun nan kila ni na nemo ma abin da aka ci ba dole ko in raina ka ba sannan kuma idan kika lura yanzu zamanin da maka tsinci kanmu a ciki shine yanzu fa ta kai da zamani ta kai da ta kawo mu cewa namiji za a yi auren yan shi bai san hidima ba sai ya ja hannu ya rungume ya bar ma mace komai hidima ke iya dai iyayen yarinyar ma'ana dangin shi kenan wanda za su ansa abin sai fa ita uwan ta kai gwaro ta kai mari da kaiwa da kawowa cewa dan Allah su zo su ansa auren yarinyar shi ba zai iya ja gaba a je a yi ta abin da ya kamata ba ita ce ta ciyar da waɗanda za su zo biki daga dangin ta har nashi sannan ta yi duk yadda za ta yi ta fita kunyar yarinya domin kar yarinyar ta je ta ji kunya ko ita ta ji kunya to me yasa ba za ta rika jin a cikin gida ita ce mai karfi ba to bayan ya ya haifi ƴaƴan ya miki hidima to da ya haife su ai hakkin ba a kanta yake ba nauyi a wuyan shi yake kuma shi ya kamata ya yi wannan nauyi to bai yi ba sai ya sakar mata daga nan shi ne a ta ba ki ga ƴaƴa sun kasa kashi kashi tana raina shi su ma ƴaƴan idan ya buɗe su ma tana raina shi sai kaga a cikin yaya sun rabu ga rundunar mama wa'ina wanda mama take ba su umarni ne su bi su ma su fara raina baba tunda baba bai yi ba eh, uba zai fita ya bada umarni ya ce in na da kafin aiki ce ba za ka yi ba da zai fita mai ya baku ga sabulu ga wanki can ka tara kawai baka kuɗin sabulu sai ki ce wancan kuma runduna rundunan baba ne su kuma yan goyon bayan baba ne kin ga kun lalata tarbiyya a cikin gidan ku da yaran su ma sun je sun yi aure a wani wuri to su ma irin abin da za ta rika shuka abin da ta gani abin da ta gani kenan a mm. cikin gidansu to dole a samu rudani amfani to kamar yadda nake magana ɗazu wani lokaci a cikin zamantakewan zaki ga daga farkon zaman ba wannan matsalar raina a hankali ne ɗabi'u da aka ɓoye a lokacin nema suka fara bayyana to lokacin ne zaka ga wasu halayya wanda yake iya jawo raini kamar misali akwai mazajen da suke da ɗabi'a da ake ce ma gwasalewa wannan abun yana damun mata sosai ka yi abu ko ka faɗa ko mace ciki dana ba haka ake yi ba eh. irin a wulakance misali ana cikin fira ta kai magana yawa yi magana sai ya eh. gwada ko bata sani ba ko bata yi kaza ba irin a cikin baki ko mm. dai irin inda bai kamata ya mata wannan ba to in abun yakan kai lokacin da zai zama mace tun irin yana yi tana dan daurewa har zai kai lokacin da zaki ga wata ta fara ramawa ko kuma namiji ya zama bai da kalamai masu daɗi tun wani maganan shi magana ne kamar na aibantawa wani bai damu kuma koda da yara ko da ne zagi ne wani zai fada wani zai ce jiki wawuya irin wa'innan kalaman da sha sha sha wanda zaka da da yake lallabowa kofar gida ruwa ya mai duka a ki bar shi ma sai kin shakata ta ai kalan murya sama wani daban ne amma yanzu gaba ɗaya ya canza ya koma wani abu to irin sai mace ta fara ganin to a to menene zaka nuna min ai baka fi ni da komai sai kiga wata ta fara ramawa to wani lokaci irin wa'innan shi yake ja shi yasa ɗazu na ce yana da kyau ka ka gane matan da ka aura kafin ka fito da wasu abubuwa da za ka riƙa yi a cikin gidanka akwai matan da take da haƙuri amma ba ta da juriya na wasu abubuwa in kai mata za ta rama so idan ka gane irin wannan matan ne dama mace namiji yake mata tarbiyya akwai kalaman da bai kamata ka gaya mata ba akwai kuma mace mai saurin ɗaukan abu duk kalman da kake amfani da shi da ita za ta yi amfani idan ka koya mata a zaman da kuke tana adopting da bature ke cewa mm. tana koya mm. so in ka yi maganganun ka irin ke sakarya ne ai wannan wawanci ne da aikin iya shashi to ita ma in ta zo maka da san kalamanka za ta dinga maida maka ko kuma ta juya akan yaya ko ta juya akan yaya mm. sai kiga namiji ya ga a ah, ji wannan da ba ta iya gaya mu magana amma yanzu tana faɗa ba kuma tana faɗa mai kila dan wai ya tarama bane ta koya ne daga kalaman da yake faɗa na bakin shi zan iya bada misali ina da wata kawa wanda mijinta idan suka yi faɗa da ita haka in yayi haɗa sosai yana ta iko ife mm. a ƙarshen ihun da zai ba zai ma jira irin ta bashi haƙuri ba ko ta ce ya Allah ya haƙuri kawai sai je sai ya samu kofa sai ya yi bangin irin bam ya buga mm. sai ya wuce kullum a wannan ɗabi'a har ya kai ya kawo da ta fara koya ita ma in ya zama ita ya ma laifi ta bude baki tana maganganu a cikin gida to ita ma sai ta yi wannan to daga wurin na fahimci cewa ashe mace tana iya koya daga ɗabi'un da mijinta yake yi mai kyau ko mara kyau in muka dawo kan ɓangaren abin da ya shafi kamar abubuwan da namiji yake yi da zai kara jami'ai ne kamar yadda malam bashir ya faɗa ɗazu kamar na neman mata akwai matan da idan suka fahimci mijinsu abin da yake kenan wata sai ta to ai baka fi ni ba ni ma barin shiga yi akwai mata da suke yi so din shi yasa yana da kyau ya zama namiji yana lura ya gane kai da wani irin mata kake zama so ta shiga rainin ya shiga tana ganin ka a banza irin baka da wani amfani ko kiga namiji ya rasa ma wanda zai nema wani yar aikin matar shi so irin waɗannan sai mace ta ga to in dai har zaka iya wulakantar da kanka ka dawo nan to ni a matsayin ne zan kalle ka a kima to kuma in muka kalli abin a bude kusan haka ne ke kina gaida mijinki kila ma ki tsuguna saboda girmamawa sai shiga yar aikin ki za ta wuce tana kallon shi tana mai wani kallo na wulakanci mm. saboda ya riga ya raina to kenan ke kin dawo kasan mai aikin ki kenan saboda shi da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan gaskiya yana sa mace ta ji irin kawai ta raina miji ba ta ganin shi da wani kima to balantana ya faɗi wani doka wai a kiyaye za ki ga mata ba su damu su kiyaye ba gaskiya. dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Binji kowanne daga cikin abubuwan da matan suka faɗa yana dai ƙara dawa ne akan kuka dalilin cewa ku ne dai in sun janyo shi wannan rini a kawunan ku. Ka yadda da abin da suka ce ko kana ganin akwai bangaren da su ne suka kira abin eh to gaskiya akwai bangarori da yawa da su mata suke kirkirar raini wanda ba maza ba na yadda maza muna jiyan abin da mata ke raina mu kamar yadda na faɗa a baya na faɗa cewa lalle rashin ɗaukan haƙƙin da Allah ya dora maka yana sa mata ta raina ka su haka ita ma mace rashin tarbiyya daga gidansu daga ganin yadda mahaifiyar take ma mahaifinta yana sa ita ma ta raina ka sannan <clears throat> yana iya yiwuwa shawarar kawaye ko kuma akwai macen da yanzu cikin minti biyar tana iya ɗaukar halin ƙawarta. suna da wannan taushin zuciya hmm. tana iya yanzu duk abin da kawata ta ga ta yi ko ba mai kyau bane ba ta san mai kyau na amma zuciyar ta zai ba ta ita ma ba ta kawata ta yi to wata tana ta ba da bayani na burgewa da cewa ta isa a gidanta da hmm. to wannan abin sai ya sa ita ma sai ta yi adoption a gidanta sai ta raina mijinta ba wai don bai dokan ɗawainiyar shi ba ba don bai don kulawa ba da sauransu so kuma akwai abin da lamun ta ban kara da shi ba so da yawa zaki ga kulawa ta mace in ba ta da lafiya a gida ka nuna kwasa ɗinka na damuwa na rashin lafiyanta ba wai ka sa a kai ta asibiti a ba ta magani ba ka damu ka jiya lokaci ba shi ba ne kulawa ba kulawa yana da kyau duk sadda mace take ba ta da lafiya ko da sawa kai aka yi ta asibiti kai kana wurin aiki time to time ka kira ta a waya ya jikin naki ya sauka Allah ya kara lafiya in ka dawo ko kuma ka samu chance daga ofis ɗin ka yi roshin zuwa gida ka zo ka duba matarka wannan tausayin zai sa ta ƙara girmama ka don ta san ka girmama ta kuma ka mai ita mutum ka mai da ta mutum to amma ya zama da cewa baka dawo ba akwai wani mijin da kamar yadda ita malama Khadija take magana shi fa daga sanda in ba zai sake kiyo mai kike ki kawo mai a ba za ki kawo mai abinci ba inda kina kwance ba ki da lafiya to ba ki da amfani so daga wannan lokacin ba zai neme ki ba bai da wata bukata da ke ki tashi ki je asibiti a ga direba nan ya doke ki kai asibiti shi ba ki da wani amfani sai sai kika samu sauki in kin dawo kan kafafuwan ki sanda zaki tsaya ki aiki lokacin zai fara miki sale ne su duk akwai irin wayannan abubuwan su ni abin da nake kira anan kawai kowa ya dubi Allah ya kare haƙƙin da Allah ya dora mishi ya kiyaye haƙƙin da Allah ya hana shi abin da bai dace ba saboda mu duk addinin christianity da da musulmai bai bar mu kara ba kowa da yadda Allah ya tsara mishi yadda zai kula da iyalin shi ita ma ke ma akwai haƙƙin da Allah dora muke da zaki kula da mijinki so idan har muka koma ga Allah muka dubi wa'annan abubuwan duka za mu kawar ya zama da kana gudun abin da zai bata mu abokin zaman kare. zaki da cin mutunci kun ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mace tun tana haƙuri har ta kai ga ta rama shin shi ma hujja ne na mace tare na mijinta eh, hujja ne ba hujja ba shi yau zagi idan namiji yana ma mace yau da gobe yau da gobe tun ba ta iya ramawa wata ran za ka iya ɗaga hannun ta rama sannan hujja wanda bai yake ba hujja ba shi zagi zagawa yake in aka yi maka kai haƙuri to in Allah ya yarda ba zai zama na ka biye shi ku yi fifty ba kun raba in kai haƙuri wata rana in yana zagi mai, shi da kanshi zai zo yi la'asar ya san abin da yake yi bai dace daga cikin abubuwan da yake sa mace ta raina namiji shine akwai karya yanzu zaki da maganar zamantakewa na auren tun farko ana gina shi akan karya ni kaza ne ni dan saba na kaza ne ni dangantaka na kaza ne mm. daga gida kuma duk wani abin da yarinya take so jikin shi na rawa za ta ce kaza nake so zai je ya kawo kaza nake so zai je ya kawo kafin ayi aure to sai kuma da aka zo aka yi auren tana shiga gidan sai ta je ta gaba haka ba to kin ga raini na farko kenan domin an gina auren ba akan gaskiya ba an gina shi ba akan amana ba sannan idan tafiya ta tafiya kuma sai ta ga wa'annan abubuwan da yake siyowa yake kawowa an ce siyo wanda ya wajaba ma akan shi bai siyo ba balle wanda hmm. bai waje ba hmm. to shi ma wannan duka gaba daya yana haifar da raini yana haifar da tsana kuma mazan su suke jawo wato saboda macen ta riga ta shiga cikin takura an sa ta dole sai da in duk abin da ke nema din tun da yaƙi ita sai ta tashi ta ne eh, to sai ta dangana kaman da shi da ita duka ɗaya kusan ɗaya ai kana ganin mata fi shi hmm. domin shi nauyi ne Allah ya dora mishi bai sauke da sai ita ta tashi to ta fi shi domin ita Allah bai dora mata haka amma ta yi tai kamar yadda ne bayani na zan ce sai ki gama mace ta fita to ta ka je kayo aiki ka gaji ni ma na je na nemo kuɗi na gaji na zo na dafa ci sai ki dana cewa mace ta zauna domin ƴaƴanta to ne sai raini ya shiga tsakani mm. kuma dole ne ta ta zauna don dole amma ba dan saboda tana so yanzu ba a aure ake yanzu maganan na zauna ne kawai dama don na haifa yaya mm. kar in fata in bar yaya na su wulakanta saboda haka da ni da kai muna iya gogawa da wata magana ko kima ko mutunci to a wannan a wannan dai zaman kenan da babu wujin kenan a wani ne eh, ai ita tana ganin mata fi shi domin shi nauyi ne na gaya miki antibinta Allah ya dora mishi bai sauke ba ita kuma wannan alaƙar na mutum sai ita ta yi iyakan kokarinta sai take sauke ba to don haka tana ganin me zai gaya mu abinci ne ni nake fata nake ma, sutura ne ni nake ma ƴaƴana hidima makaranta ne ni nake anguwa idan za ta bata bukatar neman izinin shi sannan duk wani abu da za a gudanar a cikin gida na ƴaƴan shi ne ko na cikin gida ne ba a bukatar gaya mishi bai da amfani dan an gaya mishi ba wata gudunmawa zai kawo wato kudi a wurin ku amfanin namiji shine dai idan kudi na shigowa na ko mata ba ba kuɗi bane yana shigowa ido a ne mata mu mata muna bukatar kulawa ko da a ce bai da shi ya baki wata kula na musamman da ba da haƙuri da lallashi da nuna damuwa idan kina rashin lafiya bini bini kaɗan zai iya gaishe ki ya ce miki sannu ya jikin ya ake ciki da sauransu ko da bai ɗauka fadalar naira goma ya baki. wato nuna kulawa nuna kulawa yana tare da ke to na ɗaya ba baki fadalar ɗin ba ba a kalle ki ba kamar yadda Muhammad Bashir ya ce ba ki da wata amfani lafiya ki ce take da amfani a gare shi mm. to yanzu ba lafiyan ya wagarar da ke sai kuma ran da ni na samu lafiyar ta ce kana bukatar tattali ka ga ba za ka samu wannan tattalin sannan abu na gaba kuma da yake sa mata su raina mazaje wani za ki ga gaba ɗaya bai damu da addini ba to rashin addini yana sa mace ta raina namiji fiye da inda ba kyan abin da ya sa saboda sai ki ga idan musulmi ne lokacin sallah ya yi yana nan zaune bai tashi ya yi sallah ba balle ya ce ya dan Allah ku tashi ku sallah sai ita matan ne fa za ta tashi ta yi idan kuma ba musulmi bane kristan ne gari ya waye za su tafi church sai dai kiga matan ne take ta kaiwa da dawowa da ita da ƴaƴanta sun shirya sun tafi church yana nan yana kwanci idan ba a yi sa'a ba ma ya fita ya tafi harkokin shi ita kuma da ita da 'ya'ya sun dauka sun tafi wannan dole za su raina shi domin za su je su jiyo abubuwan da shi bai ji ba za su koyo tarbiyyar da shi bai koya ba saboda haka duk abin da yake yi za su gan akan kuskure yake yi domin me domin shi bai mahalarci wurin addinin ba balle ya san addinin balle ya zo ya koyar da shi a cikin gidan haka wannan abubuwa suna sa mata su raina maza ɗari bisa ɗari. Kamar yadda malama Karima ta faɗa ɗazu, magana cewa namiji idan baya kulawa da gida bangaren ciyarwa mace ita za ta fita ta je ta wahala ta dawo gida. Sannan kuma wani lokaci za ki ga tun kafin ma a yi auren dama tun daga na aka kullo wannan matsalar. Namiji zai yi aure tun farko ba zai je nemo matar da ta dace da shi ba ta ɓangaren level na rayuwa. ta riga ta dara shi ba ta fi karfin shi ba irin ajin da ya kamata ce ya aura ba mace ba ta fin karfin namiji eh mace ba ta fin karfin namiji amma ya danganta idan ita ce ta so shi kullum nakan ba maza wannan shawara idan mace ce ta so ka da a ce girmanta ya wuce da ina ko yar wasu ne ko ita din kanta wata ce in ita ta so ka baka da matsala amma idan kai ne ka je ka ringa cusa kanka to daga nan ake samun damuwa saboda ta riga ta sa a ranta cewa kai ne ya kamata kai mata wasu hidimomi na idan ka aure ta kuma ita bata gaya maka ta yafe maka ba to idan aka yi wannan auren duk abin da zaka kawo kamar yadda binji ya faɗa ɗazu wani yana iya ƙoƙarin shi to amma ƙoƙarin nashi na bakin na bature is not enough ita ta misali wani zai iya zuwa ya nemo abin da za a ci dan abincin dai da zaki ci da ruwan da zaki sha da inda zaki kwanta ba laifi ba ne to amma ita class ɗinta ya riga ya wuce wannan ba za ta iya cin abinci misali ba nama ba kai kila iya gidanka abinda za ka iya kifi ne kila a sa a sati a abinci sau biyu ita kuma ta saba kila wata rama da farfesu take karyawa ba za ka iya yin wannan ba amma dan kokari kana kokari amma kokarin bai kai ba shi ma yana kawo raini hmm. saboda tun farko ka je ka dauko abin da dama ya fi karfin ka to a cikin wayannan bayanai da kuka yi a dukkanin ku har shi a Bashir Benji kun yi bayani akan rashin daukar nauyi da namiji yake yi wato haƙƙin da Allah ya ɗora a kansa ya yi mursisi ki ɗauka sannan kun yi magana akan cewa akwai zagi da cin mutunci mutuncin mace wanda yake sa tun tana daurewa har sai ya kai ga ta rama kuma da an fara ramawa na fare ne ya shiga tsakani yawa kuma kun faɗa cewa akwai rashin ibada wato rashin mai da hankali akan wannan To a ƙarshe shawarar da zan ba ma'aurata shine yana da kyau ya zama suna ganin mutuncin junansu sannan kuma kowa ya yi ƙoƙari ya rika kiyayewa da abin da ɗaya baya so. ina ga cikin abubuwan da muka faɗa mun manta mu faɗi cewa idan ya kasance namiji yana da yawan surutu yana sa mace ta raina shi ma'ana duk wani sirri nata idan ta faɗa mai saboda yadda zai iya fita ya faɗa a waje ko abokanan shi ko kuma ga abokiyar zamanta idan tana da shi mm. wannan ma yana sa mace ta ji ta raina miji gaba ɗaya saboda duk abin da aka faɗa ba zai iya rike mata sirrinta ba so ya kamata namiji ya gane eh, girman shi ya kuma gane cewa idan ya kiyaye sai shi ya fara kiyayewa sannan mace za ta kiyaye hatta mata da maza da suke son dukan mata su ma su kiyaye da wannan saboda wallahi akwai matan da sun fi maza karfi haka kawai mace ba za ta zo ta dake ka ba amma daga ran da kai kuskure ka dake ta idan kai sa'a ta fi ka karfi ta rama ta kuma gane cewa ta fika tun da shi karfi bai koyuwa mm. to daga nan mutuncinka ya gama zubewa kuma ta gama raina ka har dan yatsa ta fara nuna maka a yi kokari a gane cewa aure zama ne na ibada kuma zama ne na mutunta juna duk auren da ba a mutunta juna ba yi da amfani duk auren da miji zai iya kallon matan shi ya zage ta bai da amfani ko ke ma ki kalli mijinki ki zage shi bai da amfani a gaban shi ko a bayan idan shi aure da aka yi na da mai daɗi za ki ga mata saboda girmamawa da darajar miji da take gani idan ya ce ba za a yi abu ba ko yana nan ko bai nan ko ya mutu ba za a taɓa yi ba saboda tana ganin darajar shi da girman ko sunan shi ba za a faɗa ba yana daga cikin abubuwan girmamawa amma matan yanzu wana kawai za a mm. ambato suna ba wani kunya ki ga yara an haife suna da yawa mace kawai tana kira kabiru ba abin da ya dame ta <laughs> duk abin da ya zo bakin ta za ta kira to duk wannan yana daga cikin raini amma idan ka kama kanka kuma ka zama mai magana daya ka zama mai gaskiya ta shege ka a mai gaskiya ne sannan ka kau da ido daga abin hannunta ka zauna lafiya saboda babban abin da ke jama maza raini shine yan ƙananan tsakanin ka da mace kuma ka ce bashi ka ki biya in ka san ba za ka biya ba ka ce dan Allah lami dan ba na kyauta kin dade baki mun alheri ba ya fi maka alheri mm, ka ce maka kyauta ta baka amma ba wai ka karɓi kuɗin tarance mace ka ki bata ba a shekara da shekaru tana nan ta kulle duk gobe in ka dawo ta san cewa a matsayin mara cika alƙawari kake ba kuma ka biyan bashi. Dan haji kun ban da cin bashin mata. <laughs> mata <laughs> a to mata mata zai ciwo an dinga karanta maka shi kenan madalla da haka dai muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.